ku bara faro kuma ku barewa in ba dalili kai ba in ba dalili kai ba ina ruwan wani da wani in ba dalili kai ba in ba ki gano to ba na ruwan wani da wani in ba wajen aure ba ina ruwan wani da wani in ba wajen aiki ba ina ruwan wani da wani in ba dalili kai ba kuma ka faru ka gane sai da dalili kuma fa ba dalili sai ba ina ruwan wanda wani in ba zama a aji ba in ba shiga moto ba in ba wajen gayya ba zuwa da ne sai ka tura ina ruwan wanda wani in ba dalili sai ba ina ruwan wanda wani in ba dalili sai ba ku duba matan aure ba magaidan aure in ba zaman aure ba ku yana auren aurensa ina ruwan ban da wani sai ku da nan mai aiba hai ma'aikata kai hada in ba ku dan aikin ba ina ruwan ban da wani sai fa dalili kai fito da masu tsaron aiki kakan kira shi ya fara wannan dalili dai kana bukata ne ma hana ka sake ka san shi kuran ka sauka kira shi yi yau ya fara ma ai ka sauka tuka tuka wannan dalili dai-dai. aiki ne akan aiki ne sannan dalili dai-dai? ina ruwan wanda wani in ba dalili dai-dai? ina ruwan wanda wani in ba da lili ya haɗu in ba zama a makaranta in ba shiga moto ba gani da aikin raina ina ruwan wanda wani in ba da lili sai ba in ba shiga jirgi ko na tudu ko na sama ko mota ina ruwan wanda wani ba ba kuma kafar duniyan nan kusan dalilin ya to in ba ba ina ruwan wanda wani wajen tafiya ba ina ruwan wanda wani in ba zama a gida ba ina ruwan wani da wani in ba da lalin kai ba in ba ba a ajin ba in ba zama aure ba ina ruwan wanda wani in ba da lalin kai ba ina ruwan wanda wani in ba da lalin kai ba hannu an wanda wani sai da dalili gane ina dalili kai ba ina ruwanka da wannan ina da sai ku dalili ta haɗo idan dalili ya Sai da yan gwazini ce inda dalili ta ne in ba dalili kai ba ina ruwan wanda wani ಮಾದಲಿ ದೈವ ನಾನು ಒಂದೊಂದವನಿ ಇನಾನು ನೊಂದೊಂದವತ ಇನಾನು ನೊಮ್ಮತದವನಿ ಇನಾನು ನೊಂದೊಂದವನಿ ಇನಾನು ನೊಮ್ಮತದವತ ಮಾದಲಿ ದೈವ ba wajen aiki ba in ba zama a aji ba in ya shiga moto ba in ba shiga moto ba in ba shiga jirgi ba ina ruwan wanda wani sai da dalili ne in ba dalili kai ba ina ruwan wanda wani ina ruwan wanda wani ba dalili kai ba ina ruwan wanda wani ta an jima